Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis ɗaya ga watan Satumba. A cikin shirin namu za a ji yadda jihohin Borno da Yobe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya suka fuskanci ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa wanda ya haifar da asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki. akwai wanda wanda ya shafe su mutum dubu ɗaya ɗari uku wanda aka haɗe haɗin gwiwa da wani kungiya mai zaman kanta za a ba su naira dubu talatin da uku har na tsawon wata shida duk wata. Mafacin haka za a ba su kiwon lafiya na shekara guda ɗaya. za kuma a ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar gombe ta kama wasu 'yan jarida guda biyu a lokacin da suka je gudanar da aikin ganewa kansu yadda za a aiwatar da umarnin da aka bayar na rushe ofishin ɗan takarar jam'iyyar pdp kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba wanda sule bar ma ke gabatarwa muna kuma dauke da sharhin jaridun ghana amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleimani Yaro. To kasar Sin ta fuskanci matsanancin zafi da fari a bana irin yadda bata taba gani ba al'amarin da masana ke cewa zai iya yin barazana ga samar da abinci da China ke baiwa muhimmanci. tsananin yanayi wanda ya fi kamari a kudu maso yammacin lardin sichuan ya shafe fiye da kwanaki saba'in wanda ke nuna yanayin zafi mafi muni tun lokacin da aka fara rubutawa ana ajewa a shekarar 1961 yanayin zafin sichuan ya kai ma'aunin celsius 43 a bebe kuma yanayin zafi ya kai ma'aunin celsius 45 ba wai kasar sin ce kadai ke fama da al'amuran yanayi da ke da alaka da saurin yanayi ba ita ma turai ta fuskanci matsanancin zafi a wannan bazara kuma a cikin 'yan shekarun da suka gabata gobarar daji ta ƙara ƙaruwa kuma tana barna a yammacin amurka amma a ƙasar sin hasashen yanayi yana da wani irin tasiri na daban a siyasance akalla fararen hula hamsin ne aka kashe a wani farmaki da sojojin mali da na 'yan kasashen ƙetare suka kai a ranar 19 ga afrilu in ji majalisar ɗinkin duniya a wani rahoto a jiya laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha zargin sojojin Mali da kashe fararen hula da waɗanda ake zargin mayakan sa kai ne a tsawon shekaru goma da suka kwashe suna yaƙi da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Al-Qaeda da IS. Gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali wacce ta karɓi mulki a wani juyin mulki a shekarar 2020 tana fama da masu tada ƙayar baya tare da taimakon wasu sojojin haya na kamfanin Wagner mai zaman kansa da ke ƙasar Rasha. kisan gillar da ake zargin na watan afrilu ya faru ne a ranar kasuwa a karamar hukumar hombori da ke yankin duenza da ke tsakiyar kasar bayan da wani ayarin sojojin mali ya taka wata nakiya wani rahoton da gwamnatin amurka ta fitar a jiya laraba ya nuna cewa yawan iska mai haddasa dumamar yanayi da kuma kara hawa da kabar ruwan teku ya yi a duniya ya yi kamari a shekarar 2021 wanda ke nuna cewa sauyin yanayi na ci gaba da taɓarɓarewa gabanin sake ɗaukar wasu matakai da aka yi na dakile fitar da iska mai lahanin. Bayanan da aka gabatar a cikin wannan rahoton a bayyana suke muna ci gaba da ganin hujjojin kimiyya masu ƙarfi da ke nuna cewa sauyin yanayi yana tasiri a duniya kuma bai nuna alamar raguwa ba in ji rick spinrad shugaban hukumar kula da tekuna da sararin sama wato national oceanic and atmospheric administration ganin yadda yawancin al'ummomi suka fuskanci ambaliyar ruwa wadda adadinta ya kai na tsawon shekaru dubu fari na musamman da kuma zafin da ya kafa tarihi a bana hakan ya nuna cewa matsalar yanayi ba barazana ce ta gaba ba amma wani abu ne da ya kamata mu magance shi a yau in ji shi a cikin wata sanarwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gaida binta kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya ga rahotonmu na farko. Jihohin Borno da Yobe da ke shira arewa maso gabashin Najeriya sun fuskanci ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa wanda ya haifar da asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki. Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani. jihohin borno da yobe ke shi arewa maso gabacin najeriya sun fuskanci ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa kamar da bakin kwarya wanda ya haifar da asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki an ya samu asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki da dama musamman waɗannan jihohi guda biyu da ma makwabtan jihohi sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa ba dare ba rana dr muhammad goji shine babban sakatare a hukumar samar da agajin gaggawa na jihar yobin game wanda ya fara bayani game da irin asarar da suka taka da kuma jihar Yobe da wasu jihohin Najeriya gama abin da ke cewa. To aka sirri abin da ya faru cikin kwana biyu nan babban ma abin da kai ce da tsabin tausayi shine akwai ne garin gari da ake garin mutai hmm. a karamar hukumar guji ba hmm. kusan gaba ɗaya garuruwan cikin garin gidajen cikin garin banda gidan gulo da an ga da ɗaya biyu ko ya tsaye duk gidajen ruwa ana cikin mun je mun tantance muna kokarin kai musu tallafi kuma sai garin da yake hada dan zama turu da guji ba da har borno gana shi ma sai gidaje a gudu ma ya je wurin da kansa kuma na za a zuba kokari yadda za a samu alternative hanya da za a je don a isar mutanen da suke wannan yankin abin tallafi. to ranka dai kamar akwai asarar rayuka da aka yi a wannan sanadiyar karewan gada ne yau. a sanadiyar karewan gada ba a sa rayuka da aka yi don ya faru saka dare da safe ya maka je wurin. jihar yobe gaba ɗaya ta yi asara da dama musamman ma na gidaje da rayukan jama'a wannan ambaliyan da aka samu da wannan shekara kamar mutanen adadin mutanen zai kai nawa. magidanta ne abin da muke ce household a yanzu ne a gidaje gidajenmu daga 9 may na aka fara iska hmm. zuwa yau banda banda dai na yau bayan da muka yi assessment an samu akalla magidanta sama da dubu bakwai da dari biyu da wani abu ne abin da ya dari da dubu bakwai da dari biyu da talatin kuma hmm. ya kananan hukumomi gaba da kusan goma sha shida. Eh, kamar kuna da adadin mutane da suka rasa rayukan rayukan nasu banda wanda suka ji raunuka. wanda suka rasa ba kididdigan da har yanzu ba ba tantancewa sosai. ka akwai wanda wanda ya shafe su mutum dubu ɗaya da dari uku wanda aka haɗe hajin gwiwa da wani kungiya mai zaman kanta za a ba su naira dubu talatin da uku har na tsawon wata shida duk wata. Hmm. kuma bakin haka za a ba su kiwon lafiya na shekara shekara guda ɗaya kyauta a kamar hukuma an samu wanda ke mutane da yawa abin ya zan ruwan ya zo akasari yawancin mutane mu yanzu sun koma gona sai sama abin ya yi zafi dan shi game da bawo sai bada babu a gona babu a wurin. wannan ruwa da ya raba dubban mutane da su da kuma lalata musu su, wani hakan kan iya haifar da karancin abinci yanzu dai dubban mutane a angwani daban-daban suka rabu da gidajensu da kuma wajen kasuwancin su sakamakon wannan ambaliyar ruwa yayin da mutanen da ba a san adadin yawansu ba suka rasa rayukansu. su sunana muhammad usman ne kamar yadda ake gani wannan ruwan ya kai shekara goma sha bai zo ba kuma ya kai shekara takwas ba mu samu yin noma ba saboda rashin samun zaman lafiya a gari a borno gaba daya so bana kuma mun zo mun samu a cikin shekaru takwas ba mu samu noma bana kuma mun zo mun samu mun yi noma gashi ruwan ya zo ya cinye mana gonakinmu gaba daya ruwa ya zo ya shiga wannan yadda kuke gani ya bushe na duk ruwa ne dan nasa na misalta ya kai almost kamar dubu tara da wani abu yanda misali yanda ya ci cinye mana gonakin. gonakinmu ruwa ya ɓata mana gaba ɗaya gidajen da ya rusa gida da gonaki wannan yanzu ba zan iya lissafi ba ma ba adadi abin da ya bata mana garin borno ɗakin nawa gaba ɗaya dama itace na kakkafa ban ni da ɗakin dama ya rushe ya faɗi gashi nan ko za ka gani ma gashi a kwance iki ai babu sai na gefe ɗaya in kwanta ban ni da inda zan kwanta shine kurin ni ɗaki ne ban ni da shi ruwa ya cinye ita kuma ya rushe gashi nan ba komi a ciki ba komi a gefe nake kwana kaga zani na du a jike ike ban ni da abin da zan ci ma dusa dusa ne nake yi sai na kai lungu na tattirfe da leda tukunan samu abin da na ci. Wasu mutane kenan da ambaliyar ruwa ya shafa da kuma ake zartan cewa ya raba su da muhallinsu da gonakinsu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna yanzu kuma gabinta da kashi na biyu na labaran duniya. yarjejeniya tsakanin Sabiya da Kosovo wadda tarayyar Turai da Amurka suka taimaka aka cimma a ƙarshen mako ta warware ta takaddama kan takaddun bayanai kan mutum amma takun saƙa kan lamarin da kuma tambarin lasisin Sabiyawa a arewacin Kosovo abin tunatarwa ne na rashin kwanciyar hankali a yankin. yanzu 'yan ƙasa na iya tafiya cikin walwala a tsakanin ƙasashen da katin shaida na ƙasa kafin yarjejeniyar akan baiwa 'yan ƙasar kosovo takaddun sabiya na wucin gadin lokacin tafiya zuwa sabiya amma yanzu a cikin sabuwar yarjejeniyar kosovo ta amince kar ta buƙaci takardun shiga ko na fita ga masu riƙe da takardun sabiya babban jami'in kula da harkokin waje na tarayyar turai joseph borrell ya yaba da yarjejeniyar wannan ita ce mafita ta turai muna taya shugabannin biyu murna kan wannan shawarar da jagorancinsu in ji shi a shafin twitter ma'aikatar shari'a ta amurka ta faɗa a yammacin jiya talata cewa ta nema ne kawai tare kuma da samun amincewar kotu kan wani bincike da ba taɓa yin irinsa ba na wasu muhimman takardu na tsaron ƙasa a gidan tsohon shugaban ƙasar donald trump a jihar florida bayan da ta kula cewa da alamar an ɗau wasu matakai na kawo cikas ga binciken da gwamnati ke yi binciken bazata na ranar 8 ga watan agusta na inda trump yake zama da ke gabar teku a lokacin sanyi ya zo ne bayan da ɗaya daga cikin lauyoyinsa ya bayyana a watan yuni cewa an mayar da duk wasu takardu na sirri zuwa ma'ajiyar adana bayanai ta ƙasa kamar yadda dokar amurka ta tanada da zarar shugaban ya bar mulki hadiman trump sun mika akwatuna sha biyar da masu dauke da bayanan sirri 184 a cikin watan janairu da kuma karin irin waɗannan takardu 38 a watan yuni labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kamar yadda aka ji a farkon shirin rundunar 'yan sanda a jihar gombe ta kama wasu 'yan jarida guda biyu a lokacin da suka je gudanar da aikin ganewa kansu yadda aka aiwatar da umarnin rushe ofishin dan takarar jam'iyyar pdp ta adawa sai dai duk da ikirarin da rundunar 'yan sandar ke yi cewa an samu fahimta a tsakanin da 'yan jarida akwai yiwuwar zuwa kotu abdulwahab muhammad na dauke da karin bayani cin zarafin 'yan jarida da kuma tozarta su da jami'an tsaro ke yi a najeriya ba sabon abu ba ne sau da yawa ana samun rashin fahimta tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida game da yadda 'yan jaridan ke gudanar da ayyukansu musamman abin da ya shafi muradan gwamnati na baya bayan nan shine kan batun umarnin da aka bayar na a rushe ofishin ɗan takarar kujerar gwamnan jihar gombe ƙarƙashin jami'ar pdp ta adawa a jihar asp mahid mu'azu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar gombe ya yi ƙarin haske kan batun jiya suna tare da kwamishina police kuma kwamishina ya kan wannan asibitin kuma ba a tura ba turawa aka yi a kama su ba kuma ba a ba da doka cewa duk wanda ma aka ga ya dauki hoto a kama shi ba ba wanda aka ce a kama so amma shi kamar cika yara ne suka yara sun dake shi yan isan gari kuma yan sanda suka yi rescuing na shaga kuma daga baya sun koma site inda ake yin abu inda ake yin abu da suka je ɗauka sun ci gaba da aikin su ba tare da wani ya musu ya hana su ba. To ba a wajen inda aka ake rushewa shi dan takarar gwamna na PDP din ba bane aka kama su? A wajen ne kuma amma gini ne aka ba da court order barkashin Gosubda wanda court order su suka je suka yi executing abin da kawai 'yan sanda suka yi a wannan wajen shine sun yi providing security su tabbatar cewa ba a samu wani matsalar tsaro ba yanzu dai su wannan 'yan jarida an sake su sun jiya muna tare da su ba su ma ba abu ne wanda ya ɗauki lokaci ba kwata-kwata 'yan mintuna ne akwai wanda mai ɗaukar hoto ya ce an kwace hansa ɗinsa da abin daukan hoto gaskiya babu ba mu samu wani report na wani wanda aka kwace hansar dinsa ko abin daukan hoto ba a yanzu haka. Mr. Joseph Atabo dan jarida ne mai daukan hoto da ke aiki a kamfanin jaridar Trumpeta ya yi bayanin yadda 'yan sandar suka tozo tashi da kuma raba shi da kayan aikinsa. Mun je conference, urban eh, development ne suka yi gasi namu da press conference sannan kuma da ke So, press eh, conference kudin take place, so shine muka wuce benin din yadda ana abuna demolition din so the caterpillar yana nan ya greater din kana nan so i wanted to, to take a picture na ginin kafin a yi demolition hmm. before and after shi nan yan sanda ko suka ce ya ah, wane ne kuma da ka aike ka san kama wasa sun sa hannu na sun doke waya sun kwace kamara da just moving <laughs> up sai gombe division from gombe division aka kai mu fankari zai tabbatar maka. To da aka kai ku fantani ne tashi sun su da suka faɗa a kanku? Sai ko an je muku a ban awas. Hmm. daga baya ne kawai shi ne directive daga city ya fi lalalala tun da akwai members dinmu sun je waje city ppr suka je waje city shi ne ya kayar da namu. To menene dalilin da za a zuwa kama ku? Shi na da dan sannan ne da sun mai dalili ba. ba su ga muku dalili ba dai ko sun ga ku kun je ko wani yake kawai ina daukan hoto ina bidiyo na su wannan jisan da ya kwace waya yana ya azu waya yana jibo na ya cire sannan kuma ya fara duba waya kuma bai gan hoto bai gan kuma bai gan bidiyo ba ko yanzu shikenan kun bar mata ya mutu shikenan ah, gaskiya ni kotu zan jami a shige ba shi ba zan je kotu kiti ya da hakuri amma ne mai ran saya nan ba gaskiya ba ran saya ba idan haka da mai tsaro ana biyan su su kare mu da ginigogi da su dana ba albashi kuma suna ci mana mutunci a kasar ma ayi wani ba daidai ba ne. Ku nawa ne aka yi muku haka? Eh, ni da aiki cika. Eh, eh, Musa Joseph Adabu kenan ke bayani dangane da irin halin da ya gani a lokacin da ya je gudanar da aikinsa. Abdulhamid Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulhab kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu ta yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Sulemu mini barma da shirinmu na nakasa ba kasawa ba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. har ila yau muna tare da madam ado zainabu abdallah darakta a wata makarantar firamaren birnin kwanni da ke jamhuriyar niger wacce a shirin da ya gabata ta yi bayani akan gwagwarmayar da ta sha a makaranta musamman kalubalen da ta fuskanta kafin ta samu gurbin karatu a makarantar malamai wato ecole normal da ke birnin tawa saboda a tunanin shugaban makarantar na wancan lokaci masu tawaya ba su cancanci shiga aikin malinta ba dagewar mahaifin malama zainabu akan maganar ilimi ya sa ta kai ga cimma gurinta abin da ke nuna mahimmancin goyon bayan iyaye wajen samar wa 'ya'yansu na kasassu tsayayyar madogara to a yau za mu ɗora daga inda malama zainabu ta soma aiki bayan kammala karatu a ci gaban hirarsu da wakilin muryar amurka haruna maman bako da na hito da diplom dina sai an ka kawo ni tasawa wajen ma'aikata tsohon prefe da ya tashi nan lili shine lokacin na inspector dina to matar shi tare mun kai ecole nan wannan ya aje mini biro cikin inspection ya ce nan zane aiki ko da na zo suna na gashi an bani biro wallahi haruna mamman bako wata guda na cikin inspection din nan raina abu a teki sai na ga karatun ga duk da na cikin biro na zani da sasu wanda mun kai karatu da su duk suna zuwa suna ɗauka kaya suna taya suna ba da darasi ni ina nan zamne na kai sati ina kuka alhaji abu lele zo iske ne ce mini marmazal zainabu ya ce lahiya kike kuka na ce ni wallahi wanga birore na tsane na ce na gwammace a kai ni wata lakwal wadda a san kilomitar kilomitar ɗari da tasawa sai ce mini ikon allah zainabu masu ƙafafu suna bada su zo biro ke kina ƙoƙarin ki hita na ce kowa da abin da yake so ne na ce ku bar ni ni dai in ta yi wannan abin da na iya in zuba ma yara masha Allah sai ya kirai su prefe na da sun ka zo sun ka gani sai aka ce to a kai ni école de fitesawa nan inda na yi karatu nan an ka kai ni kuma na iske su da ta karanta shi eh na yi shekara guda sai na ga yan mata tana wani wuri tana karanta su a lokacin nan kun ne sai na koma na nemi affectation na koma inda tsoho can tanit to daga tanit sai da muka yi shekara bakwai ina karanta suwa an ka tado mu malbaza daga nan ne daga cikin karanta suwa ne na samu mai gidan gana ya armeni daga malbaza ne shekara tara ina karanta suwa mun ka komo nan kwani yau kwani shekara mu goma sha hudu a jimilte shekara 32 ne ina karanta suwa <laughs> to yanzu wani gargadi ko kira za kima mutane wanda ke cikin irin wannan hali naki eh, ko na polio ne ko kuma ba shi ne yasa suka ragauta ba don su gane cewa suna su yi tsaye da ƙawahunsu su neman makansu abin dogaro ga kai in kuma 'ya'yansu ne suka shiga wannan hali suna iya su nigirsar da ɗiyansu domin su masu su samu abin da za su iya ceton kansu gobe. Na farko dai da uwaye dai za ja mu hankali tun da ma'aihi ko ma'aihiya sai in taso ɗanta sosai sai ya yi abin kwarai. 'Yan magana sun ka ce ka so ɗanka sosai duniya ta kishi kuma ka kishi duniya ta so shi. Ni babu irin kashin da ban sha ba bisa karatu. Babana bai raga mana komi wajen kashi sai na iya karatu nan amma shi ya san dalilin da yake mana haka nan. don saboda kai ya gani ina bara kenan uwaye ma in sun kai su haka nan horon nan sai a yi abin kwarai amma yanzu ba a nan ganin shi horon nan kai da kake da damu wanda yake da ragowa ka kokarta ka koya mishi komi aikin da duk za ka koya mishi na karhi ne na boko ne na ina ne shi da ya hidda kai ne kai ya shiga swata kai ya shiga bara ya samu dai abin da zai samu har ya ba wani tunda ni gashi masha Allah shekara 32 ina gurguncewa amma bai hana masu kafahu nawa suke ci karkashi na masha Allah to kenan inda ubana bai tsaye tsayin daka ba ya bi ni da gurmunta na ce ha yalla gurguwa ce ba ta iya ba ta iya da ban iya komi kuma inda nan gode ma Allah masha Allahu duk da karatun da ubana ya matsa na yi babu aikin hannu wanda iya mace za ta yi da ban iya shi ba babu shi kalmisa dimki tricotage wannan darauri babu irin wanda ban iya ba kuma kina yin sunan kina sayarwa eh ina yin su ina sayarwa amma yau da gobe kun san gami da idanu mhm. sai na rage wa abu na ki koya ma don so iya lalle na harko na koya miki kishiyata ta ko iya kuma har yanzu tana can amfanin shi na koya mata triko ta ji wannan yadda ake daddara duk mai ciki ni da kaina nake neman masu cikuna ina bada tana yi musu tana samun abin da ta samu ita ma kwan ce kuma daga baya da idanu sun ka kiya ni yanzu activity principal ita kullum bombo glace ne sahiya in ta waye ma'ana dai baki kwance da a ban kwanta ba in dai sahiya ta waye na samu abin da yaro zai ce mini mamma ba in meka mishi alhamdulillah To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da karashen wannan tantaunawa. yanzu a madadin madam ado zainabu abdallah daraktar wata makarantar firamare a birnin kwani da wakilin muryar amurka haruna mamman bako ni sule muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. Hagaida Suleiman Mumini Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. jaridar da herald da mu so sharhin jaridun na yau rahoton akantan jira na shekara ta 2021 ma'aikatar ma'aikatan tuwon lafiya 146 sun laƙume ghana city miliyan 1.2 biyar na ainihin albashin da ba a biya ba daga jimlar. Rashin gaskiya na biyan kuɗin haraji na Ghana Cedi miliyan biyar da digo biyar. Jaridar ta ce rahoton Auditor General na shekara ta 2021 ya bayyana cewar ma'aikata 146 daga rukunoni daban-daban na ma'aikatar kiwon lafiya sun lakome gana sidi miliyan 1.5 na albashin da ba a karba ba wannan ya danganci jimlar kuɗi gana sidi biliyan 1 miliyan 80 dubu na kudaden albashi da aka gano ta ainihin auditor general da ake sama faɗi da su da sun ka hada da ire su masu tarin yawa. Ita kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito. Kudin rage tsadar rayuwa kashi goma sha biyar da aka yi alkawari tsakanin gwamnati da ma'aikata ya samu shiga accounting din ma'aikata jarida ta ce the controller and accountant general wato rukuni da ke biyan kudin ma'aikata ya biya ma'aikata kashi goma sha biyar na kudin sadar rayuwa na wato alawansin kashi goma sha biyar na kudin sadar rayuwa da aka amince tsakanin gwamnati da kungiyar ƙadago. Za a rinka gwada idanuwar direbobi kan a basu lasensi babban mai kula da Sashen bayar da lasansin tuki da kuma na motoci shine ya faɗi haka kuma jaridar da chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce daraktan jihar ashanti na dvla sashi da ke bayar da lasansi kenan amos abeka ya ba da sanarwa cewa somi daga ɗaya ga watan satumba shekarar nan dokon wanda zai nemi ya samu lasansin tuki sai an gwada lafiyar idonsa daga cibiyar kiwon lafiya da aka amince da ita ya bayyana cewar wannan atisayi zai iso ne a ƙarƙashin fiska na biyu na shirin gwada idanuwa a matsayin bukatu na bayar da lasansi yadda ya dace da ka'idan a kan hanyar mota na shekara ta 2020 ita kuma jaridar da ghanaian times wannan labarin ta ruwaito kwamishin da ke kula da gandun dazuka ta umarci a rufe eh, gidan adana namun dawa wato zuna na nan birnin accra jaridar ta ce kwamishinan da ke kula da gandun dazuka ta umarci a rufe gidan adana dabbobin dawa wato zun din Akra ga jama'a wannan a dalilin wata mutuwar da aka samu ne na wani mutum wadda aka ce wani zaki ne ya kashe shi a nan cikin zun a ranar lahadi da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanallah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ga Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice dai ƙasar Sin ta fuskanci matsanancin zafi da fari a bana irin yadda ba taɓa gani ba al'amarin da masana ke cewa zai iya yin barazana ga samar da abinci makamashi da tattalin arziki da China ke baiwa muhimmanci. tsananin yanayi wanda ya fi kamari a kudu maso yammacin lardin sichuan ya shafe fiye da kwanaki saba'in wanda ke nuna yanayin zafi mafi muni tun lokacin da aka fara rubutawa ana ajewa a shekarar 1961 yanayin zafin sichuan ya kai ma'aunin celsius 43 a bebe kuma yanayin zafi ya kai ma'aunin celsius 45 Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar a jiya Laraba ya nuna cewa yawan iska mai haddasa dumamar yanayi da kuma ƙara hawa da gabar ruwan teku ya yi a duniya ya yi kamari a shekarar 2021 wanda ke nuna cewa sauyin yanayi yana ci gaba da tabarbarewa gabanin sake ɗaukar wasu matakai da aka yi na daƙile fitar da iska mai lahanin. bayanan da aka gabatar a cikin wannan rahoto a bayyana suke muna ci gaba da ganin hujjojin kimiyya masu karfi da ke nuna cewa sauyin yanayi yana tasiri a duniya kuma bai nuna alamar raguwa ba in ji rick spinrad shugaban hukumar kula da tekuna da sararin sama wato national oceanic and atmospheric administration akalla fararen hula hamsin ne aka kashe a wani farmaki da sojojin mali da na 'yan kasashen ƙetare suka kai a ranar 19 ga afrilu in ji majalisar ɗinkin duniya a wani rahoto a jiya laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha zargin sojojin Mali da kashe fararen hula da waɗanda ake zargin mayakan sa kai ne a tsawon shekaru goma da suka kwashe suna yaƙi da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Alƙaida da IS. gwamnatin mulkin sojan mali wacce ta karbi mulki a wani juyin mulki a shekarar 2020 tana fama da masu ta da kayar baya tare da taimakon wasu sojojin haya na kamfanin wagner mai zaman kansa da ke kasar rasha To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya na gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Carl. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa sai an jima. Bissalam.